Sali. Eh, ya kake da masoyan kan ka da su a hanya? Da zara an ce la ilaha illallah. Ga hannu dan gidan marigayi shi ma ka san yanzu fim yake dan Allah mu je mu dan yi hoto da shi mu dan yi selfie. Yaya kana ba su lokacin ka ko ba ka ba su? Ɗari saboda ai ina jin daɗuwan haɗuwa da su ɗari saboda ni in muka haɗu. Eh. ina jin daɗi ne sosai saboda saboda ana ana za a ce ubangiji Allah ya ji dan alhaji eh. kuma kai ma ubangiji Allah ya ɗaukaka ka kamar yadda ɗaukaka wani eh. abun yana faranta min rai a kudu shi da an yi min addu'a eh. kuma shi ma an masa addu'a eh. saboda ko hoto na ma aka saka ko ni na saka sai an yi masa addu'a ba ma ni eh eh kaga ina jin daɗin wannan abu ɗari bisa ɗari ka ce kai dai ba za ka wulakanta masoyanka ba da zarar sun ganka sun ce lagawa ne za ka ba su lokacin ka ɗari bisa ɗari kenan to Allah ya ƙara mana masoya ya shige gaba ya yi jagora yanzu ba ɗan wani abu da za ka ɗan yi wa masu kallon ka ɗan wani abu da za su ce yes

zan yi abin da zan kwashi kuɗi ko sai kafin ya dawo ya ga bishiyin nan sun jiku Lalace lalace lalace lalace juju me haka da nemo ake ba shuka ruwa me haka gaskiya dama ana gaya mun an daɗe ana gaya mun ka da kai ma ne ban taɓa yadda ba sai yau gashi na gani da ido na kana ba shuka kake ba ruwa da lemo lemo ba da ruwa ba ake ba ta ruwa ba da lemo ba wallahi wa juju ka hauka ce na yadda da ban yadda ba amma yanzu na yadda maganar da ake gaya mun wallahi da ba ne ba amma sun kallon ka ko na ya Da, mun ni ma ya tafi ana ga in ba ku ba kasa ba za a cika wato ina gidan da gidan alhaji ina aiki na ina aiki ana shuka ruwa da lemo mun ga maka ma yau yana hanya daga Abuja zai dawo albashi na da daban ya ce in ji isa su sha ruwa to wannan ruwa ne wannan an dade ana ga mu ba ka da ni kake ce da Allah gafara ni ka ƙara ni ni kake cewa da Allah gafara to ka fito ka gani mutuwa da aka ni kai mutuwa da ni kake cewa da Allah an dade ana gayan ka hauka zai ka hauka an dade ana gayan ka hauka tsani ba za ka cika ba wallahi an dare ana biyan ka hauka bari ka jirga eh. lalle ko ya ga jiki na ya ga ina faɗa da mahaukaci wallahi talla ko ba yau ba cikin shi ya ga kai rage dole dole banza dole a ba ce gari munafukai sun ya in ba munafurci ai ai ba za a ci gaba ka mu ai ana an sha gam sai dai ka ce munafukai dogon banza dogon hutu yake gaba ya da kauri sai ka ce da karan ke kuwa munafurci aiki na sa maka komai an ga maka akan aikin ka an sa maka muna barci har yawa a kan aikin kamar an an sa maka an ce ma kamar haukaci ne ya yi da mu na yarda ko annabi ma ai kaga akan akan annabta ta za a gaba shi an sha jifan sa dan ta kai dan adam waye ne kai Allah shirya mana garin ka kaji la ilaha illallah akan aikin ka biyan ka ake ba dauka ba kai ka kai mutum ba komai ba amma alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyan mu na koda yaushe muna nan tare da kun Allah ya da masoya na na kudu da arewa gabas da yamma har na sama da ƙasa duk muna nan tare da ku barkaku da sallah ina muku fatan alkhairi a koda yaushe kuma ina so ku ci gaba da samu a cikin addu'a a yadda kuke yi wa mahaifina addu'a ku ci gaba da yi mana ita in Allah ya da muna nan tare da ku ina muku barka da sallah ɗari bisa ɗari muna nan tare da ku a hankali kar aje a cire haƙori a anga cin nama dai a hankali don saboda in ka ci shi da zafi zai iya maka illa ka nemi dabinan ka ko ka nemi garin kwaki in kuma babu ka nemi ashirin ɗinka ka garzaya wajen mai kemis ka nemi fulajin saboda maganin gudawa a dai ci shi a hankali ubangiji Allah ƙara mana lafiya da san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gode na gode

so ke ki wani abu guda daya in za iya kis ki kis kuma eh yau kuma kis ina so na ina so ka shi nake so to inda ido ido ido kyau karfa ka gidanku nan ne gun kitsin da yata za ka yi da yata dama ana cewa kuna zuwa kuna ɓata yara a kai ina ganin ka furi furi dama an ce shege na ƙauye sai tsoron ɗan sanda oh, eh dan fa kai ne nake raga ma kuma dan ina son ƙarfi amma dan ana son ana son nata ma shine sa zaka lokacin da mutane wannan to shi ne zaka zo ka ce taimaki dan banza da baki domin mm. mu kamar mai cin da jogare eh, ka je ka aure yarka eh na ji ka kuma dawowa ka je ka aure yarka ka kuma dawowa ka je ka aure banza ne ba jifan shedan dan ka ci sa'a ma ana santa kakka so eh. kakka ƙara dawa sai eh, dace da kai dan banza da baki kamar zunubi dan ka ci sa'a ma ana sanya taka ma yi ce ma har za ta aure ka ta ta eh eh dan ka ci sa'a ma ana sanya rinya taka eh ka dawo ma ka rike a barka Aji ko ka je ka aure a barka. Ka dawo ma. Eh? Ka dawo mana. ina so ki sani da cewa ni kai bi ne wani sa'idi ne wannan da za ki tashi gidanku a gan shi ba san ya ta wa zan ɗaukan dan tsawa da wata yake ba kishi ne kawai sanda daban rundunar sojoji daban sai dai hakan bai hana a kira su ma'aikata bane ta ina ne inda rikici zai fara tsakanin mutum uku sai dai ma iya cewar tsantsan da ya ja ruwa shi ruwa kan doka rikici a so rikici a so kawai da zai ke min arziki ta kashe wata matsalar wata ta tafi yi wani tambaya ta jiya wata bani da amsa a wajenta ka yi abin da zai amfane ka ka bar wanda zai cutar da wani dogo da ni ne duk abin da ya fi faɗa faɗa ina jin kashi na farko kenan sai na ji na biyu ina da amsar bayarwa rikici a so ɗiba fari da ɗiba ƙarshe sai dai na sikiya yana iya tsantar kansa a cikin tasgaro ta ina ne inda za a iya magance matsalar ta ina ne kuma za a gane mai bakin ciki da mai farin ciki da kuma mai bakin ciki a tsakaninsu rikici a so rikici a so abin da nake so ka min da idan abba ya dawo ka ce masa ba ka so ni ma ba na so gaskiya ba zai iya taba ganin Allah ki ce masa yarsa ba ke mun ba to ka ce a yi maka mata a ƙauyen ku gaskiya ba zan taɓa wa iyayena ƙarya ba rikici a so samun nutsuwa da kwanciyar hankali ga abin da ya kwanta maka a rai sai dai kuma ana iya barin abu ne saboda babu daɗin zama da shi ta ina ne inda za a gane wanda ake zaɓa ta ina ne inda za a gane wanda aka yar kuma shi mai hankali a ina ne inda yake gano lalacewa da kuma jaran abu masu iya magana na cewa shi dai mumini ba a iya cizon sa a rami su uku a ina ne inda za mu fahimci haka rikici a so. Gobe abin ka na zauna ne. Ka san shi mai guri. Ko da ba shi da ya zai dawo. nuna wanda ya ci a gurin ya tashi ba shi gurinsa. Rikici a so mashirin wannan shirin abba akuri wanda ya bada umarni musa adam ramos ku yi subscribing a tashar mu ta ramos hausa tv a inda za mu rika saka muku wannan shiri daga ranar juma'a misalin karfe 8 kar ku bari a baku labari rikici a so ina da ciki kai haba sadiya har da sauran a hakan da kake gani to ina da ciki idan ka san za ka aure ni ka ce kai kan shine mafita kai wasa ne wani a yanzu aka fara wasa rikici a so Na yi kwai na kwat, kwat soyayya ne a mai na kwat. ya yi kwansa kwas kun soyayya ne a kuma san sa kwas ya yi kwansa kwas kun soyayya ne a kuma san sa kwas ciwon kahuna ne ya kama ni ni da bar so na ta sace ni ni inda zaki je to ni maza fasashi fasa na ɗauke shi na aje na adana shi sahiba ke zana bawa babu fashi ki fashe har kwanduwar ke nake waki shi ke nake waki shi yayi kwansa kwas kwanso yayya ne an kuma ka kimi shin wa za ya so ni dubbai na mata ke kika tsokane ni kika tsokane ni soyayya ne abun mazan saƙon gwagwata gwagwata sahiba mai kyau na fuska shi yasa na baki kwai na san ba ni shakka ki rufe ki boye shi karki bari a ɗauka daure ki ba ni soyayyar ki na barka gan na barka yayi kwansa kwas kwan soyayya ne a gumma san sa Gonar gida shige ni ta kasa buya. Na yo shiri na yaki ba ja da baya. Akan ki zan bige duk wani mai hamayya. Mai hamayya. Ya yi kwansa kwas, kwan soyayya ne abu mai sansa kwas. Kowa ce diyar nan wala ta yi dace. Kwan don ko ni kake so ki na zan amince. soyayya ne a mai na gwal ya yi gwal gwas, gwal soyayya ne a mai san gwas. ya yi gwal gwas, gwal soyayya ne a mai san gwas. a yaraye na jefa kuta ka zakar gaya mana gaskiya sakarai gogin ka su ne mana wannan haka ne kai wannan ya muni domin na na naku ne kai sakarai ga tambaya a gare ka zami kajiya ku gaya mana tambayar amsar na shirya kun jiya wai sunan sakarai daga ina ka samu shi aljanna ɗakin gaskiya mutumin kirki ga haƙuri ga shi da juriya sakare ga tambaya za mu ƙara kan waƙar ka ne gaya mana kungiya wanga lokaci ai naku ne ta yaya za ka yi ga gafin kuma ka haɗa ina banja yake shi ma yi dariya sagarai in an bude gidan wasa a yi dariya sagarai in ma na je gurin shudin a yi dariya sagarai daraktoci producer su yi dariya sagarai jaruman ma yan mata ku yi dariya sagarai sakar cina ne haka ne haka dariya sagarai barkwanci na ne haka ne haka dariya sagarai kan waka ta dariya sagarai me buga danga me kalan gumma kuma dariya sagarai kai haddi je ma hai ya musi yayi dariya sagarai kai ne haka ne haka ku yi haka ku yi haka dariya sagarai kai ku taho ku taho ku yi haka ku yi haka dariya sagarai kai ku shigo kai ku shigo ku yi dariya sagarai ai haka ai sai wata rana sagarai